Ƙaramar hukumar Ikar dai na cikin ƙananan hukumomin da Allah ya tarfa wa garin su nono game da maganar matsalar tsaro a jihar Kaduna, saboda ba a taɓa samun wani rahoto na hare-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar ba. Sai dai kuma muƙaddashin jami'in hudda da rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce ana zargin akwai wanda 'yan bindigan suka biyo ne shi yasa suka yi wannan harbe-harbe. Eh gaskiya muna da wannan mummunan labari da ya faru a wannan wuri namu. Amma menene ainihin abin da ya faru? Eh abin da ya faru akwai mutane da suka zo wayanda suke baki ne a wannan gari sun zo kusan tun da la'asar suka tsaya a garin nan suka yi fiffira da jama'a suna tambayar wani wanda suke tambaya din nan hafin to kaman shugaban 'yan bijilanti. kuma har suka ɗan yi siye-siye a wannan gari amma matsalar da ta faru shine su jama'an gari ba su sanar ma jama'a ba security yau na kowa da kowa ne so bayan ba a sanar ma jama'a ba mutane sun zo suna sallar isha'i wallahi wannan iftila'i ya zo ya faru suka zo suka bude ba. bayan sun harba a nan take mutum uku suka rasu suka sake matsawa suka yi harbi wasu wanda ya muka samu total mutanen da suka rasu guda biyar sannan biyu na a asibiti bayan nan shi mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Kaduna wato CP Musa Yusuf Garba ya na ƙara jajanta musu kuma an sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allah Allah ba mu sa'a mun kama wa'annan mutane kuma mun dakatar da irin wannan abun daga gaba. Malam Musa Sayasaya na cikin 'yan uwan Malam Adamu mai wankin hulan da ke cikin waɗanda 'yan bindigan suka hallaka. kuma ya ce kaddara ce ta ritsa da dan uwan nashi marigayi domin har ya bar gurin ya dawo. Ya ritsa dai da yayan mu zahiri akwai yayan mu. Wa sunan shi? Sunan shi Malam Adamu ma suna ce ta kai tunda mai wankin hula ne yake kuma sai wa jama'a. Yana cikin masallacin lokacin da aka harba harban? ina ta a wajen masallacin yake dan an ci hayyato sai ya tuna an bashi wasu huluna ya manta za masallacin bayan an yi sallar isha kenan to ya koma zai dauko hulunan kuma abin ya same. Duk da zaman lafiya da fahimtar junan da ake samu a yankin Ikara da kanan hukumomin da ke kusa da akwai jami'an tsaron da ke aiki na sa kai domin taimakawa al'ummar su. kuma ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki a karamar hukumar ikaran da ke cikin waɗanda suka je gurin da wannan abu ya faru da farko farkon faruwar shi a daren ranar juma'a ya shaidawa muryar amurka cewa su kan ba taɓa ganin irin wannan ba. to kamar da suka zo sun tambayi wani mutum ah, ba a sami ko ganin shi ba ko ba an samu su ne. daga nan sai suka yi wannan harbe-harbe. Harbe-harben kamar yaya? Mutanen cikin masallacin suka harba. Ana sallah ne a lokacin? Tun idar da sallah. Yanzu kenan akalla mutum bakwai suka rasu. Yanzu akalla mutum takwas sun rasu tun da shi na bakwai na ga asibiti an dawo da shi a rasu ya rasu. To dama an taɓa kawo hari saya-saya ne? A'a gaskiya mu dai a dai sanin mu ba a taɓa kawo musu hari irin wannan ba. Karamar kumar ikarar dai na makwabtaka ne da ƙananan hukumomin makarfi so ba da kubau a jihar Kaduna. Hakanan kuma ta yi iyaka da tudun wadan jihar Kanan Daban da dukkanin waɗannan ƙanan komi kuma suke zaune cikin lafiya ba ta da hararen 'yan bindiga ba. Wanda wannan kuma ya sa waɗannan ƙanan komi ke kan gaba wajen samar da abincin da ake ci a jihar Kaduna da sauran jihohi makwabta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.